Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin dandalin masoya inda a yau ma muna tare da bako wanda za mu tattauna tare da shi nan ba da dadewa ba wato Muhammad Kabiru Musa kuma maudu'in da za mu tattauna a yau shine wa ya fi cin amana tsakanin maza da mata a cikin soyayya wala Allah soyayya kafin aure wala Allah ci gaban soyayya bayan an yi aure sunana Khadija Sa'ad ku kasance tare da mu a cikin shirin. Masu kallon mu kamar yadda na riga na gabatar tun a farko yau a cikin zauren namu na dandalin masoya muna tare da bako wanda za mu tattauna tare da shi kuma maudu'in da za mu duba a wannan rana shine wato cin amana a soyayya kuma bakon namu shine muhammad kabir musa Malam Muhammad barka da shigowa. Da fata an shigo lafiya. Na'am. To ji na gabatar ma da masu kallon mu batun da za mu tattauna mm. kuma a cikin wannan shiri dai na dandalin masoya. Shin idan aka ce cin amana musamman a soyayya wala Allah kafin ai aure ko kuma bayan aure tsakanin maza da mata shin wane ne ya fi cin amana ko su waye suka fi rinjaya in za a auna a ma'auni wurin cin amana mm. a kai a taka mahanga